الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya haɗa mu da ku a wannan yammaci na laraba uku ga watan ramadan na shekara 1440 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne takwas ga watan mayu shekara ta 2019 miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke karatun alkur'ani da tafsirinsa muna farawa da addu'a Allah Ubangiji ya karba mana daidai ya kuma gafarta mana kuskure muna cikin suratu tauba inda muka karanta zuwa aya ta goma sha biyar yau za mu tashi daga aya ta goma sha shida insha Allah Allah ya mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi Allah ramba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تتركوا Ubangiji maɗaukakin sarki yana tambayar muminai yana cewa shin ko zato ne kuke yi cewa za a bar ku haka kawai walamma ya alamin lahun ladina jahadu minkum alhali Allah bai bayyanar da waɗanda suka yi jihadi ba daga cikinku walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija kuma ba su riƙi wasu ba a matsayin mashiga ko ababen ƙauna na zuci kuma bayan Allah da manzansa da kuma muminai wallahu khabirun bima ta'malun Allah shine masani kuma mai ba da labari ga abin da kuke aikatawa wannan aya ubangiji maɗaukakin sarki yana fuskantar da ita ne ga muminai a ci gaba da bayanin ayoyin da muka karanta a baya waɗanda suke magana a kan jihadi da ƙoƙari domin tsare mutuncin musulmi da kuma darajar addininsu a hannun kafirai masu niyyar kai musu farmaki Allah maɗaukacin sarki a ayoyin baya ce qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum ku yaƙe su saboda manufar Allah ita ce ya azabtar da su ya ladabtar da su da hannayenku to ta yi wani ya ce haka kawai za a samu sai mun yi yaƙi haka kawai Allah ba zai kare mu da kansa ba sai mun tashi don kare kanmu haka kawai Allah ba zai ɗaukaka addini ya kare mutuncin addini da kansa ba har sai ya sa mu ne za mu kare mutuncin addini Shi ne Allah ke faɗan dalilan da suke sa ubangiji yake shar'anta jihadi da yin gwagwarmaya domin ɗaukaka kalmar Allah da kuma kare mutuncin addini da martabarta sai Allah yake cewa Allah yana yin haka ne domin saboda ya zaɓa ya tantance ya raba tsakanin muminai na gaskiya da waɗanda suke faɗa a baki amma ba da gaske suka yi ba sannan Allah ya raba tsakanin waɗanda suka yi imani na gaske ta hanyar Allah kaɗai suke ƙauna da manzansa da muminai amma ƙauna ta zuci irin ta wato ƙauna wadda za ta sa dukkan sirrinka na al'amuran duniya da addini ka fayyace shi ga wani to in dai ba mumini ɗan uwanka ba ba za ka riƙi wani a matsayin masoyi da za ka iya kaiwa makura ta ƙauna ga irin wannan mataki ba gare shi to wanda duk ya riƙe Allah kaɗai da manzon Allah sallallahu alaihi da muminai a matsayin abun ƙaunarta a ransa ana gane shi ne ta hanyar ya iya tashi yayi jihadi domin su zai yi domin Allah da manzon Allah saboda hanyar su ce addininsa ne zai yi domin muminai saboda kare musu martabar su kare martabar addini ne to ta hanyar ta hanyar jihadi da yin gwagwarmaya don kare tafarkin Allah ta hanyar ta ne ake iya gane wane ne Allah da manzonsa da mumine kadai yake so wane ne kuma wanda yake son waɗansu kamar su ko yake son waɗansu sama da su to shine Allah ke cewa kuna tsammani a barku ba a wajabta muku ko an shar'anta muku yin jihadi ba alhali ta hanyar jihadi ne Allah ke iya bayyanar da wane ne ke da imanin gaskiya wanda ya rike Allah da manzonsa da muminai a matsayin abun kaunarsa wane ne kuma wanda yake faɗa da baki amma in an yi magana akan kare mutuncin Allah da manzonsa da muminai ba zai iya motsawa ba sai dai ya ji yana son jikinsa da dukiyarsa da ransa da lafiyarsa to shine Allah ke cewa kuna tsammani haka za a bar ku ku ce kun yi imani alhali ba a jarrabe ku ba ta hanyar da za a tantance don an ce a fito jihadi shine za a iya gane wane ne na gaske wane ne bara gurbi to manufar ita ce hatta ya alama Allahul mujahidin minkum wasabidin wa kamar yadda Allah ya ce wala nabluwannakum zamu ci gaba da jarrabar ku hatta na alamal mujahidin minkum wasabirin da haka ne zamu gane su wane ne masu jihadi su wane ne masu hakuri wa nabluwa akhbarakum kuma don mu jarrabi abin da kuke faɗa da baki cewa kuna son Allah kuna son manzon Allah za ku iya tashi don kare mutuncin addinin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan kuma ta hanyar jihadi ake tabbatar da shi wannan ya nuna mana manufar jihadi ita ce domin Allah ya raba wato a gane wane na gaskiya wanene ne gurbi kamar yadda Allah maɗaukin sarki ke cewa alif lam a hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin kamar yadda Allah ce am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin Allah ce ma na Allahu liyadara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib Allah ba zai bar haka ana gwamutse ana haɗe. ba tare da Allah yayi abin da zai sa a ware na warewa a gane na gaskiya a gane wanda ba na gaskiya ba to in aka ce a aje jihadi shine za a gane na gaskiya na gaskiya sune wanda za su fita lakin rasulu wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun amma waɗancan kan sayahlifuna billahi lakum su waɗannan za su taran taran sai su ce bamu da lafiya za su ce idan wala taftinni a bani izini in zauna a gida kar a fitine ni in na fita fitina ce akwai matsala in na fita za su ta cewa maganganu kala kala to Allah ya ce yayi haka ne don Allah ya bayyana da wane ne na gaskiya wane ne ba na gaskiya ba an fahimta ko shine Allah yake cewa an tutraku am hasibtum am tutraku ay am zanantum ayyuhal mu'minun an tutraku ala ma antum alayhi hakaza ولما يميز الله بين المؤمنين الصادقين وبين الكاذبين haka za a bar ku ba tare da an yi wannan binciken ba cewa a fita jihadi shi zai sa a gane na gaskiya to da Allah ya ma ya alamin lahu ba tun kafin Allah ya san wani irin sani ne wannan akwai abin da Allah bai sani bane inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama inna Allah bi kulli shay'in alim inna Allah alimu ghaibi samawati wal ardi Allah ya san komai to me yasa Allah ce ya ce walamma ya'lamin lahu alladhina jahadu minkum a can kuma wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin hatta na'lam har sai mun sani Allah da bai sani ba to Allah yana da sani kashi biyu ne kowane ɗan adam kuma da ya san wani abu saninsa guda ɗaya ne Allah ya san alimul gaibi da kuma me was shahada Allah ya san abu na gaibi kuma ya san abu na me na bayyane tun kafin a ce mutane su je jihadi Allah ya san suwaye za su je suwaye ba za su je ba قد يعلم الله والقائلين لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا الله رجع سنسو أي إن أنشي أجي الله سنسو أي waye ba za أي je ba. با أما ko to wancan sanin da Allah ya yi su mutane sun sani ne kafin a ce aje ai mutane ba su sani ba annabi ma sallallahu alaihi wasallam ga sunan a gaban sa amma bai san su ba bai san su waye munafikan ba Allah madaukakin sarki yake cewa wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum akwai dan a tsakanin mutane a gaban a wani wurin la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn kai kana suna tare da kai amma baka san su ba Allah ya sani wannan sani shine na alimul Allah ne ya sani shi kaɗansa a iliminsa na gaibi a keɓe bai gaya wa kowa ba wannan sani ba irinsa ake nufi a nan ba an fahimta akwai sani na biyu shine in aka ce a fita akwai wanda zai fita akwai wanda zai bada uzuri ya ki fita yanzu in aka bada uzuri aka ki fita mutane za su gane wannan gane na biyu Allah ma madaukakin sarki tare da shi za a sani bayan da Allah ya sani tun a koye yanzu kuma da aka zo aka bayyana aka sani sai ya zama wannan sanin da Allah madaukin sarki ya kare yin sani ne na shahada alhali da ya sani na gaibi to shine ma'anar hatta na alamal mujahidina minkum har sai mun sani ba wai akan da Allah bai sani ba a'a sanin da zai yi tare da mutane daga baya bayan da shi ya sani shi kadai shi ake nufi anan jama'a an fahimta shi yasa malaman tafsiri in so sai hatta nu bayyana har mu bayyana sanin da zai zama kowa ya gane amma sani na dashan sanin Allah ne kadai sanin Allah ya wuce wasa a wannan bangaren Allah ubangiji madaukakin sarki yake faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa daga cikin munafukai akwai waɗanda za su zo su rika neman cewa suna neman dama a ba su dama su tafi amma in jihadi ya zo sai su nuke sai su ki tafiya amma in aka je aka dawo sai su rinka cewa ina ma da muna nan ai da an yi kaza da an yi kaza da an yi kaza sai Allah ya ce law kharaju fikum ma zadukum illa kabala wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum sama'una lahum Allah ya ce da a ce sun fita da ku ai ba a fita tare da su din ba sai Allah ce ma zadukum illa kabala inda an fita tare da ku ma ba abin da za su kara muku illa su kara muku rauni su ƙara rusa muku abinda kuke kai na manufa saboda za su yi taragwanta mutane ne su hana mutane yin abu da karsashi sai ya zamana ba su je ba ma amma Allah ya san inda sun je ma me zai faru wannan shine ma'anan alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da ya faru da abin da zai faru da abin da bai faru ba kuma ba zai faru ba inda ya faru yaya zai faru don haka da Allah ya ce hatta walamma ya alamillahu alladhina jahadu minkum ba yana nufi da Allah bai sani ba bi ma'ana walamma yubayyinillahu azza wa jalla bi i'lamihi lin-nasi ilma shahada ta hanyar da Allah ya sanda ya sanar da mutane sanarwa a bayyane shi ake nufi an fahimta ko Allah madaukin sarki ya ce walamma yattakhidhu walam yattakhidhu min dunillah mu'minai na gaskiya waɗanda ba su riki waɗansu koma bayan Allah da manzansa da muminai a matsayin walida walida in ji abdullahi bin abbas shine bitana min dunil mu'minin wato waɗansu matsayin da bahaushe ke ce wato batani ciki wanda ya san cikinka ya san sirrinka ya san komi naka akan al'amuranka na dayuwa da addini to Allah madaukin sarki ya ce kada mutum ya yadda ya samu wani da yake da irin wannan sanin sirri a game da shi in ba mumini ba ya ayyuha allazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum kada ku yadda ku riƙe wani a matsayin bidana in dai ba mumini bane dan uwanku لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء tulquna ilaihin bil mawadda wannan ilqa'ul mawadda din shine ma'anan wato walija shine mutum ya ɗauki mutum a matsayin wanda ya san dukkan sirrinsa kuma wanda yake ƙaunarsa ciki da waje wannan baya hana ƙaunar kowane mutum a matsayin sa na ɗan adam musulmi yake ko ba musulmi ba yadda za ku yi mu'amala ta duniya dukkan al'amura da suka haɗa ku na maslahar duniya a yi tare a samu cin nasara amma ƙauna irin ta zuciya da take da alaƙa da aƙida wanda kana son mutum kamar yadda kake son sa akan al'amari na addini wannan sai mumini kadai an fahimta ko ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin to shine ma'anan walija wallahu khabirun bima ta'malun Allah madaukakin sarki shine mai bada labari ga abin da kuke aikata mai Allah ya ce ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على من na ما كان للمشركين أن allah. Allah maɗaukacin sarki مدوكاكين تركيا bai dace ba ga mushrikai a ce su ne za su rinka raya masallatan Allah shahidina ala anfusihim bil kufr alhali suna masu shaidawa akan kawunansu da kafirci ula'ika su kafirai da kake gani habitat a'maluhum ayyukansu sun rushe sun lalace ko da sun aikata aikin alkhairi wa fin narihum khalidun kuma a cikin wuta za su dawwama su inna ma ya'muru masajidallah ai iyaka wanda ya cancanci ya raya masallatan Allah shine man amana billah wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar ƙarshe wa aqama sala kuma ya tsai da sallah wa ata zaka kuma ya bada zaka, wa lam yakhsha illa Allah kuma bai ji tsoron kowa ba sai Allah fa'ata ula'ika an yakunu min al-muhtadin da sannu akwai sa ran waɗannan kan za su kasance cikin shiryayyu Allah madaukakin sarki ya ce mushrikai bai dace ba a ce su ne za su rinka raya masallatai ɗakin Allah ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah ay la yanbaghi liman ashraka billahi azza wa jalla an yakuna min ummari masajidillah wa hum shahiduna ala anfusihim wa hum shahidin ala anfusihim bil kufr wato bai dace ba a ce wai mushriki mai kafirci mai shirka da Allah kuma wai a ce ɗawainiyar kula da masallaci da raya masallacin da ibada a cikin masallaci kuma a ga kafiri a ciki Allah ce wannan ba aikin kafiri ne. ko da ya riki cewa yana so ya yi ko da ya ga zai iya matukar kasancewarsa ko kasancewarsu shahidina ala anfusihim bil Kufur wannan mansubun ne ala al haliya hala kaunihim mukillina ala anfusihim bil kufr a yayin da suka yi ikrari cewa su fa kafirai ne shine wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin ya shaida cewa shi kafiri ne kuma a ce a haka ya zo shi ne zai raya masallaci aikin gina masallaci da aikin raya masallaci da aikin kula da masallaci ba na kafiri bane na mumini ne an fahimta ulaika habitat a'malu me yasa ba za a bada kafirai su yi ba saboda muminai ma ba suna yi bane don samun ladan duniya sai dai don samun lahira su kuma kafirai dukkan abin da suka aikata ya rushe don haka me zai sa su yi aikin masallaci aikin masallaci kuma ba a duniya ake samun ladansa ba kafirai kuma ba sa da ladan lahira shine ma'anar habitat a'malu an fahimta ko bi ma'ana batalat a'malul kuffar kamar yadda Allah ce la in ashrakta la yahbatanna amalu wannan aikin su ya rushe tunda aikin su ya rushe kuma bai kamata a ce za su yi aikin da a lahira ake samun lada ba shine aikin masallaci wa fi nari hum khalidun kuma su kan masu dawwama ne a cikin wuta sai Allah madaukakin sarki ya faɗi su wane ne ya cancanta su yi aikin raya masallaci dace sai dai mu'minai kawai inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir iyaka wanda ya cancanta ai innal mustahiqina li imarati al masajidi humul mu'minuna billahi wal yawmil akhir wanda ya cancanta a ce sune za su yi aikin raya masallaci da kula da shi da daukar tsawainiyar wato hidimarta sune kawai mu'minai wanda suka yi imani da Allah da ranar kiyama kuma suka yi sallah kuma suka bada zakka walam yakhsha illa kuma wanda baya jin tsoron kowa sai Allah fa ata ulaika an yakunu min al-mutadin waɗanda suke yin aikin raya masallaci Allah ya ce da sannu za su zama cikin waɗanda Allah yake shirye da su Allah madaukin sarki bai yadda kafiri ya aikin raya masallaci ba Allah ya ce masallaci ma ba nasu bane wa ma lahum alla yu'adhibahum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illa al-muttaqun Allah ya ce ba kowa bane ya cancanta a ce ne mai hidimar masallaci sai mai tsoron Allah walakin na hula ya alamu sai dai ba kowa bane ya sani mafi yawa daga cikin mutane ba ta sani waɗannan ayoyi suna nuna mana wato falalar hidima wa masallaci da yin aikin kula da masallaci kamar yadda muka yi alkawari a cikin mukaddimar wannan sura wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman saƙonni da darussa da wannan sura ta suratul tauba take kunshe da su kuma a yau za mu ɗauki ɓangare ɗaya daga cikin ɓangarori biyu na bayanai akan masallaci wannan bayani zai zama bayani ne akan imaratul masjid yadda ake raya masallaci da yadda ya kamata musulmi su haɓaka masallatai da yadda ya kamata mu yi koyi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a zamaninsa masallaci ya zama musu wato cibiya ta dukkan al'amuransu na duniya na addini da na rayuwa a can gaba kuma in muka zo ayoyin da suke magana akan masjidu zira na la taqum fihi abada shi kuma sai mu yi magana akan ka'idojin ginin masallaci da masallacin da ya cancanta a ce musulmi a ciki suke ibada wani irin masallaci ne ko da an gina bai kamata ka je kai ibada a ciki ba wancan zai je a wancan babin amma a wannan babi za mu ji haƙoƙin da masallaci ke kan ke da shi a kanmu sannan kuma me ya kamata mu kuma mu yi domin haɓaka masallaci wannan zai zo nan gaba kaɗan wanda shine jigon darasin yau amma yanzu mu ƙarisa karatu a ja'altum siqayatal hajj أجعلتم سقاية الحاج نعم فمن آمن بالله واليوم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون نعم. يبشرهم ربهم برحمة منه سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام yanzu shi ku shin ku kun ɗauki shayar da mahajjaci maniyacin aikin hajji da kuma raya masallaci ɗakin Allah mai alfarma ɗin nan kun ɗauki yin wannan aiki kamar amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah yana daidai da aikin wanda ya imani da Allah da ranar kiyama kuma yayi jihadi a tafarkin Allah la yastawuna inda Allah waɗannan sam ba za su zama ɗaya ba a wurin Allah wallahu la yahdi al-qawma zalimin dama Allah baya shiryar da mutane waɗanda suka yi zalunci zalunci irin na shirka alladhina amanu ai waɗanda suka yi imani kam wajahadu kuma suka yi jihadi wahajaru hajaru suka yi hijira wajahadu jahadu suka yi jihadi fi sabilillah a tafarkin Allah suka yi hakan bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunan su A'a, a'zamu darajatan inda Allah sune waɗanda suka fi daraja sama a wurin Allah sama da waɗanda suka yi aikin shayar da mahajjata kaɗai, da kuma raya masallaci wa ula'ika humul fa'izun kuma waɗannan da kaji an ambata din nan su ne masu rabauta a wurin Allah Yuba shiru rabbuhum bi rahma Allah madaukakin sarki yana musu bishara da samun wani jin kai minhu daga gare shi wa ridwan da kuma wata yarda ta musamman wa jannat da kuma gidaddajin aljanna lahum fiha na'imun muqim wanda a cikin waɗannan gidaje na aljannatai za su samu ni'ima madawwamiya matabbaciya khalidina fiha abada wanda za su yi tadawwama a cikin ta har abada inna allaha indahu ajrun azim lalle Allah a wurinsa ne ake samun lada mai girma ya tabbata daga abdullahi dan abbas abinda ali ibn abi talha Allah ya kare Allah ya kare rahama a gare shi ya ruwaito daga abdullahi dan abbas cewa wannan aya da muka ji yace nazalat fil abbas ibn abd al-muttalib an saukar da ita ne dangane da al-abbas ibn abd al-muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa lokacin da aka yi yakin badar da aka kama shi a cikin fursunonin yaƙi kafin musuluntarsa ya zo sai ya ji mutane suna magana a kan ku kafirai ne kun yi kafirci ma Allah ba ku da wani aikin kirki mu mun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi kai kan ma babbansa ne dan uwansa dan uwan mahaifinsa amma ka ki kai imani da shi gashi mu mun yi imani da shi muna ta cin gara fatar imani kai ka nuna ku ya kamata a ce a fara da ku sai abbas yake cewa la in kuntum sabaqtumuna bil islam wal hijrat wal jihad laqad kunna na'muru al masjid al haram yace in dai kuna gani ku kula da aikin alheri ne wa kun yi imani kun yi hijira kun zo madina har kun yi jihadi mu ma muna da aikin lada mu dinan da kuke gani mu muke raya ɗakin Allah mai alfama ba kun gudu kun bar shi ba mu muke raya masallaci ɗakin Allah wa nafsi kuma mu ne muke shayar da alhazai in sun je kuma kuna nan ba <laughs> shi ne Allah sai saukar da a ja'altum shiqayatal hajji wa imaratal masjidil haram yanzu kun ka dauka wannan dan aikin da kake yi na raya masallaci an ji kuna rayawa na shayar da alhazai kuna ba su ruwa an ji kuna ba su ka dauka daidai yake da imani daidai yake da jihadi daidai yake da hijira a a allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah an fahimta ko wata riwayar kuma daga Abdullahi dan Abbas riwayar Al-Aufi yake cewa innal mushrikina qalu imaratu baitillahi wa qiyamun ala istiqayati khairum mimman amana wa jahad ba wai Abbas ne kada ya faɗa ba kafirai ne suke wa musulmi gori suna cewa kun je can kun ɗauka aikin alheri kenan ga aikin alheri a nan kun bari kun bar makka raya masallaci ya fi muku shi ne Allah ya bada amsa a madadin ya ce a'a kar ku ɗauka wannan aiki raya masallaci da kuke yi shi shine yafi soyuwa a wurin Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai sahabbansa suke kai na jihadi da imani da hijira shine abinda da yafi girma a wurin Allah an fahimta ko to shi ne Allah yake cewa yanzu ku a siqayat al haji. bimana azanantum anna siqayat al wa imarat al-masjid al-haram mimma taqumuna bihi min al-a'mal allati tadhunnuna annaha khairun wannan ayyuka da kuke kun dauka alheri ne kuna ganin ta kaman amana billah kuna ganin ta kaman falalan wanda ya imani ne tunda ba ku imani ba kun rasa komi duk wani abin da kuke yi din aikin banza ne Allah ce la yastawuna inda Allah ba za a taba kwatanta su ba a wurin Allah saboda wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin ai wallahu la yahdi amala adh-dhalimin alladhina zalamu anfusahum bil kufr wannan kafircin da kuke yin ya sa duk abin da kuke Allah baya so kuna aikin alheri amma aikin alherin ku bai da amfani tunda akan kafirci kuke yi Allah kuma baya shiryar da aikin da aka yi akan kafirci az anan ana nufi al-kufr la in ashrakta la ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim Allah ce kuma wal kafiruna humuz zalimun don haka zalunci da ake nufi a nan aiki da kuke na kafirci ya sa duk aikin da kuke ya rushe la in ashrakta la na amalu kuma Allah ya ce ulaika habitat a'maluhum shi ne Allah ya ce allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim inda Allah inda Allah wannan su suka fi girma a wurin Allah sama da kowa duk aikin da kake yi in dai babu imani to kana kasa da wanda yake da imani wa ulaika humul faizun aw wa ulaika alladhina zafaru bil fawz al azim inda Allah wannan sune wanda suka samu suka yi katari da babban rabo a wurin Allah menene rabon shine Allah yana musu bishara da cewa duk wahalar da suke ciki da kunci da suke ciki na rayuwa su yi haƙuri an yi kusa da lokacin da Allah zai shigar da su rahamarsa fa sayadkhuluhum fi rahmatin minhu kenan wa fadl Allah zai shigar da su cikin rahamarsa rahamar Allah ko ita ce ake samu kafin a samu aljanna don ita ce take iya sawa a samu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda aikinsa zai iya sama masa aljanna sai dai Allah ya cika masa da rahama an gane ko aka ce har kai yace har ni sai in Allah ya kara mun da rahama don haka wannan rahamar Allah musu albishi cewa zai ba su saboda Allah madaukin sarki ya ce ulaika sayarhamuhumullah Allah zai musu rahama kuma Allah ce wa kana bil mu'minina rahima Allah zai rahama wa mu'minai to wannan shine yubashirum rabbuhum bi rahma wa ridwan da kuma yarda can gaba zamu ji abin da Allah ce wa ridwanu min Allah akbar yardar Allah Allah ya ce na yarda da ku a cikin aljanna ba abin da mu'minai za su samu da yafi musu wannan shine bayan Allah ya ba su aljanna sun wataya a cikin ta sai Allah ya ce daga yau na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba har abada wannan fi daɗi a cikin aljanna sai sai Allah ce wa ridwanu min Allah akbar dalika huwa al-fawzul azim to sai Allah ce wa jannatin sannan Allah zai ba su aljannatai lahum fiha na'imun muqim a cikin aljanna akwai ni'ima ni'ima matabbaciya wanda ta zauna kenan babu saba duk abin da mutum yake da shi a nan duniya na jin daɗi da ni'ima zai gushe ma inda yan yanfadu wa ma inda Allah ba duk abin da kuke da shi zai bushe zai kare amma in aka shiga cikin aljanna za a samu na'imun muqim a cikin aljanna kuma akwai ni'ima ga masamala wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ce inda zaka samu dama ka leka cikin aljanna ka ga hidimar da ake ciki zaka ga ni'ima da hutu wa mulkan kabira kuma zaka ga mulki na kasaita a wurin yan aljanna to Allah ce duk wannan muqim ya zauna kenan ka san duk daɗi a duniya in ka tuno da cewa za ka rasa wallahi sai ka ji daɗin gaba ta ya rushe ba abin da yake maka daɗi yanzu a duniya da ya fi tsada kamar rayuwarka amma kana tuna cewa za ka mutu ka ji gaba ɗaya ka daina jin daɗin rayuwar to a cikin aljanna in ka shiga za a ce muqim ni'imar ta zo ta zauna kenan ba gushe sannan duk abun da ka ganshi a ciki baka tunanin wani ya fi shi ballantana kai tunanin canji ce ta Allah ce khalidina fiha la yabghuna anha hiwala duk wanda ya shiga cikin aljanna baya neman canji duk dadin da kike da shi kana neman a ƙara maka aljanna baka neman baka ji ya gaza ba ballantana ka ce a ƙara sai dai Allah da kansa ya rika maka ƙari kai kuma baka san ma akwai ƙarin ba saboda duk wanda yake cikin aljanna ya ɗauka nan shine makura ba wani jin daɗin da ya fi haka ko da ba a aljanna man ko ba aljanna kake mafi talaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana can sama a jikin wasila amma ka dauka duk iri dai kuke jin dadi shi yasa Allah ce lahum ma yasha'una fiha duk abin da kake so an baka to ina ce dai, ka ji kana son kaza ne ko me ka ji kana so sai ga gashi to sai Allah ce wala daina mazid a wurin mu ne akwai ƙarin kai a wurin ka baka bukatan ƙarin saboda baka san ma akwai ne abu ƙari ba sai Allah ya ƙara maka sanne ya kace a ah, ashe ma akwai sama da wannan an fahimta shine Allah ce khalidina fiha abada yan aljanna za su dawwama a cikin ta har abada inna allaha indahu ajrun azim lalle Allah ne kadai a wurin sa akwai lada mai girma Allah ba mu lada mai girma bayani dangane da hukuncen hukuncen masallaci da kuma raya shi mu sani ya dan uwa masallaci da muke ji yana da alfarma da daraja a wurin Allah sama da kowane gini a bayan ƙasa kafin a fara gina komi masallaci Allah ya fara tsorawa a bayan ƙasa inna awwala baitin wuzi a nasi lallazi bi makka kafin Allah ya yarda a fara gina komi masallaci aka fara ginawa shine ginin da Allah ya fara tsorawa a bayan ƙasa shine masallacin nan na mai alfarma da yake maka. sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ahabbul biladi ila Allah matajiduha abinda Allah ya fi so a cikin gine-gine gaba ɗaya a cikin gari shine Allah ya ga masallaci duk yadda kuka yi gini mai tsayi mai kyau baya kayatar da Allah abin da yafi kayatar da Allah shine masallacin cikin gari don haka duk can gari idan ba masallaci a garin Allah baya son garin saboda Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a abul biladi ila Allah masajiduha abinda Allah ya fi so ko garin da Allah ya fi so shine garin da yake da masallatai sannan kuma masallaci yana da darajar da Allah ya jingina shi ya ce nasa ne ko da ku kuka gina masallacin ba ko da kai ka gina amma Allah ya karba ya ce ya zama nasa shi ta Allah ce inna ma ya'muru masajidallahi masallatan Allah kuma ana iya cewa ai masallacin wani ko masallacin unguwa kaza ko masallacin suwa ne amma ba nasu bane na Allah ne a hakika saboda Allah ce masajidallahi wannan ya nuna sharaf da masallaci yake da shi kuma Allah ce duk masallaci in dai an gina shi saboda Allah to ya zama na Allah wa annal masajida lillahi duk masallaci ya zama na Allah amma gidanka naka ne Allah ba zai ce gidansa bane kasuwannin ku naku ne Allah ba zai ce naka bane bankunan ku ofisoshin ku duk ku rike kayan ku masallaci shine Allah yake so wannan ya nuna sharaf da daraja da masallaci ke da shi a wurin Allah yana nuna mana darajar masallaci cewa duk mutumin kirki a addinin musulunci masallaci yake fara tunanin ya za a yi a samar a unguwarsu ko garinsu kafin ya yi tunanin ya kamata a gina abu kaza da abu kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci ya bari a ɗakin Allah mai alfarma a Makka da ya je Madina ko ba masallaci a makada ma akwai masallaci ko amma da ya je madina ba masallaci shi yasa farkon abin da ya fara yi yana isa garin madina tun kafin ya shiga gari shine bude masallaci farkon project din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara commissioning a rayuwarsa bayan ya yi hijira ya samu cikakken iko a lokacin da yake makka baya da mulki na siyasa mulkin sana'a addini ne kadai shine liman shi ne alƙali amma bai zama shugaban ƙasa ba sai da je Madina to tun kafin ya shiga gari farkon project inda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shi shine bude masallaci Shi ne wanda ya buɗe masallacin uba la masjidun usita ala taqwa min awwal yau ya buɗe wannan masallacin sannan yana shiga cikin garin Madina kafin ya gina gidan kansa sai da ya gina masallacin su tukunna yana isa taguwarsa tana tafiya ta je ta sauka mutane suna nan za a tsaya nan za a tsaya sai ta ta tsaya a daidai wani fili wannan filin kuma fili ne na banun najja sai manzon Allah ce an umurce ta ta tsaya a nan cewa nan zan gina masallaci bai magana nan zan gina gidana ba sai ce ina masu filin nan suka ce ga muna yace sami nuni fi kuma haza, ku gaya mun kuɗin wannan gonar zan biya saboda a gina masallaci suka ce huwa lillahi wa rasulihi mun baka kyauta wannan wurin kuwa da akwai tsohuwar makabarta ta Yahudawa akwai bishiyoyin dabino duk yasa aka aka aka kwashe kaburburan aka sare wannan bishiyoyin sai annabi sai sa aka gyara wurin sai aka gina masallaci lokacin yana gidan aro ne a gidan Abu ayyubal al-Ansari ba zai gina gidan kansa ba sai da ya masallaci sannan ana yin masallaci sai zo ya gina gidansa a kewayen masallacin gidajen matansa al-ujurat duka suna kewaye da masallaci ne wannan yana ta nan wannan yana gabas wannan yana yamma wannan yana kudu wannan yana duk ya kewaye masallacin da gidajensa saboda shi ba inda yake so ya zauna sai kusa da masallaci sallallahu alaihi wa sallam to kan kana da wayo ka je wata unguwa ka zauna duba unguwar ka gani akwai musulmi akwai masallaci in mu yi kokari ku samar da masallaci ko ku hasa ko ko ku aza harsashin sa ko ku nemi filin kafin ka fara damuwa da zaka yi zaka yi gini a wannan unguwar unguwar ku ba ta da albarka in dai ba masallaci a unguwar jama'a an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa duk wata unguwa ya zama akwai masallaci hadisin Aisha da Abdullah bin Abbas da hadisin Anas bin Malik amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fi dur annabi dai umarni cewa dukkan unguwanni kowace kabila su gina masallacin su wa an tuqayyaba wa tunazza sannan su kula da raya masallacin ta hanyar tsaftace shi da kuma sa masa turaren wuta yana kamshi ba gidajen ku yana kamshi masallaci kuma kuna tofa yawu kuna kaki, ana ganin majinan bango ana ganin datti a ciki annabi sallallahu alaihi ya ce tunabba a tsaftace masallaci ya zama kowa zai ji sha'awar zama a ciki ɗakin Allah ne yana nuna mana muhimmancin masallaci cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce duk mutumin da ya fita daga gidansa zai je masallaci to yana cikin tafiya ne cikin albarka zai dawo kuma cikin albarka hadisi ne na sayi muslim hadisin abu mas'udin al-ansari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min rajulin yatatahharu fa yuhsinu al-wudu'a ya'madu ila masjidin min hadhihi al-masajid kowanne masallaci mutum ya shiri a gida ya alwala sai shirya zai je masallaci illa kataba Allahu lahu bi kulli khatwatin yahtuha hasana kowanne taku ɗaya da zaka yi za a rubuta maka lada wa yarfa'u biha daraja kuma za a ɗaga maka darajarka a wurin Allah wa an anhu biha sayyi'a kuma da a gafarta maka zunubi da gurgurdon yawan takun da kake yi an fahimci wannan da kyau wannan kaɗan kenan daga cikin falalar wato masallaci sai kuma falalar gina masallaci a gina shi ya zama kana cikin waɗanda suka ba da fili ko suka haɗa kuɗi aka sai fili ko ka ba da kuɗi aka sai bulo ko ka ba da kuɗi aka sai kayan aiki aka gina ko wasu suka sai bulo kai kuma ka ɗauki nauyi da ƙarfinka a je a gini ko kana ɗebo ruwa ko kana kawo wani abu na taimakon da aka gina masallaci ko kaɗan ne ko mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallama gwargwadon iya abin da kake da shi kenan ka bayar yace man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allah lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci wa Allah ba don kansa ba ba don a san shi ba ba don yayi suna ba ba don a rika yabonsa ba yayi ne saboda Allah to Allah zai gina masa gida a cikin aljanna a wata riwaya bana Allah lahu mithlahu fil janna Allah zai gina masa irinsa a cikin aljanna kuma ko da dan karami ne ko kai aiki masallacin yana nan ku taimaka wajen a faɗaɗa shi aikinka a ciki kaɗan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace man bana lillahi masjidan walau kamis hasik kamis ata duk wanda ya gina wa Allah masallaci ko da gurgudun gudumawarsa a ciki ba ta wuce gidan dan tsuntsu ba inda tsuntsu ke kwanci ai kana zuwa ka ture shi zai watse ko to ko da iya dan wannan ne gudumawarka a wajen gina masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai gina maka gida a aljanna kana aika ba karamin aiki ba kenan to sai kuma raya masallaci raya masallaci yana da bangare biyu da Allah ya ce inna ma ya'muru masajid Allah ai ayar da muke magana akan ta kenan ko Allah ya ce masu raya masallaci sune masu imani aka ɗaya daga cikin alamar imani shine a ga ka damu da kokarin raya masallaci sannan duk wanda kaga ya damu da harkar masallaci to kai shaida cewa wannan mumini ne Allah ne ya ce fa asa ulaika an yakunu al muhtadin sanan ya ce man amana billahi wal yawmil akhir ka sani cewa mutum yana shirye yana kan tafarki madaidaici ko da mutane sun dauke shi kamar wawa ne ko da mutane sun dauke shi kamar ba kauye ne in dai ya damu da masallaci to a wurin Allah wannan shine shiryayye kuma wannan shine mai imani na gaske duk wanda yake da imani a cikin mu alamomi muka gani muka ce ta yiwa ne yana da imani amma ba mu da tabbas amma mai raya masallaci Allah ne ya bada shaida cewa shi mai imani inna ma ya'muru masajidallahi man amana billah haka wace shaida da ta wuce wannan sannan Allah ya ce irin waɗannan su ne shiryayyu fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin jama'a kar mu yarda a bar mu a baya wajen hidima wa masallaci komin girmanka min shekarunka min matsayinka in an zo hidimar masallaci cire rawaninka cire uniform ɗinka cire babban takalmin ka a yi hidimar masallaci tare da kai Allah maɗaukacin sarki ya ce yana shaida cewa masu wannan aikin su ne muminai na gaske ba ka so ka zama cikin su ne sannan kowa zai ne da abin da zai iya wani ba dole sai ya je da kanta ba kuɗi ake nema cire kuɗin ka bayan wani dabarar da ake nema ya za a yi a yi abu kaza a tsara abu kaza shine zai bayar ba da naka wani kuma aikin karfin zai yi in aka zo aiki yi da kanka sahabban manzon Allah sallallahu da aka zo gini annabi da kansa yake kwabewa ana aiki tare ana ɗebo tubali ana kawo bulo ana aiki ana taro itace da tankar dabino ana kafawa anan ana kaza ga injiniya yana faɗa a sa abu kaza anan sai a ga ana rige rige da annabi cewa za a sa ba zama kawai yayi akan kujera yana ce kai ku daga nan rayuwa ne gare na kaza a tare da shi ake aiki <laughs> waɗansu sahabban kuma kowa gurgurun ƙarfinsa. har wani sahabi yake cewa kunna na labinatan labina muna dauko tubali tubali masu gini masu cika kasa da hadi da yin bulo bulo suna yi sai na dauko daya zo bika wa mai gini iya aiki na kenan yace sai na ga, Ammar ibnu Yasir shi yana daukan biyu a ƙasa a cikin matasa akwai wanda in ya haɗa bulo biyu zai ɗauka don kana da wannan ƙarfin a masallaci muke son mu gani ba inda in ka gama ka za a baka dubu biyu kawai ba ka je a baka dubu biyun ka amma aka zo na masallaci ka yi gwargwadon karfin ka gwargwadon abin da zaka iya yace shi kuma yana daukan biyu a hannunsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace haba amma yan uwanka suna daukan bulo ɗaya ɗaya kai kana daukan biyu ba za ka sauki wa kanka ba yace ya rasulullah ina neman lada biyu biyu ne a wurin Allah Kuma ga yadda sahabbai suke yi kenan da haka aka gina masallacin manzon Allah da gudumawar kowa ba wanda ita ce na wane masallacin shi dai annabi sallallahu alaihi shine jagora sai a ce masallacin za a jingina gare shi amma ba shi kadai ya aikin ba haka ake so mu'mine su zama jama'a an fahimta ko annabi sallallahu alaihi ya jera cikin mutum bakwai waɗanda a ranar kiyama ana ta hidimomi na na rikita rikitan tashin kiyama su kuma suna cikin inuwa a inuwar da babu wata inuwa sai kwaya ɗaya a ranar ɗaya daga cikin su shine rajulun kana kalbuhu mu'allaqan bil masjid mutumin da hankalinsa ya damu da masallaci kawai masallacin nan ba ruwa mai ta damuwa masallacin nan ba wuta ya damu masallacin nan ba mai ina ki din masallaci ina ya tarjima shi kawai harkan masallaci manzon Allah sai ya ce a ranar kiyama mutane suna sha rana ta ce wane zo ta nan shiga nan Allah ka samu a rajulun kana kalbuhu mu'allakan bil masjid duk mutumin da zuciyarsa ta damu da masallaci ina liman wanda za a yi kiran sallah ko shi yana sauri ya zo ya ya ja mutane sallah ina ladan da shi zai kira mutane ce musu a zo masallaci ina masu gadin masallaci masu kula da komi na masallaci ya zama secure ina masu hidima da masallaci da shara da tsaftace masallaci ina masu kawo abubuwan da ake bukata a masallaci duk waɗannan su ne ake ce musu khuddamul masjid masu hidima wa masallaci ina masu karantarwa a masallaci ina masu koyon karatu a masallaci duk wanda dai sa a masallaci ya damu da shi to wannan shine rajulun kana kalbuhu mu'allaqan bil masjid ba kawai sai wanda zai yi sallah kadai ba wannan shine raya masallaci jama'a an fahimta aikin masallaci da gina shi da raya shi wato yadda tarihin musulunci yake yadda shi ma tarihin sa yake yadda addinin musulunci ya dade haka kuma hidimar masallaci ita ma ta dade ba sabon abu a addinin musulunci tun da mun faɗi cewa masallaci na farko shine tun lokacin da Allah ya fara kora gini na farko a bayan ƙasa shine masallaci kaga za zaka ce as ancient as the history of the world haka kuma wato as ancient as the history of mosque yanda yanda duniya ta dake haka masallaci ma ya dade da masallaci aka fara kuma da shi za a gama tun kafin wani gini ya hau sama masallaci shi ya fara giniwa a bayan haka Abu Zar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani masallaci ne aka fara ginawa a bayan ƙasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Al-Masjidul Haram sai ce daga shi sai wanda ya ce Al-Masjidul Aqsa yace nawa ne tsakanin ginin almasjidul haram da almasjidul aqsa yace shekara arba'in kenan ashe tun kafin mutane su zo a fara abuwa aka gina almasjidul aqsa shi ne aka yi sabani waye ya fara gina almasjidul haram Ko suka ce mala'iku ne suka gina shi Ko suka ce annabi adamu ne ya gina shi almasjidul aqsa shi ya zo bayansa shi aka ce annabi adam da ya gina shi shi ma sannan daga baya ɗaya daga cikin manya-manyan project ɗin da Allah ya sa annabawa wanda Allah ya tafaɗa a ciki alƙur'ani shine aikin da Allah ya sa annabi Ibrahim a.s. ya yi na assasa ginin masallacinsa na ɗakin Ka'aba wani babban aiki ne wanda Allah ya yi ta yabon aikin da annabi Ibrahim a.s. salam ya yi an tsashira baitiya ku tsarkake gidana ɗakina da kai da ɗanka annabi Ismail kenan sannan bayan zuwan manzon Allah sallallahu wannan abin da ya na sunnarsa na gina masallaci ya sa sahabbansa da waɗanda suka zo bayan su sun kula da harkar masallaci sosai wannan masallacin na annabi sallallahu alaihi wasallama daga lokacin Umar aka fara expanding ɗinsa ai ta ƙara shi Usman ma ya ƙara haka aka ta yi har yanzu kuma hidima wannan masallacin ba a daina ba kuma ba za a daina ba ka je ka ga yadda Allah ya hayya a gwamnatin Saudi Arabia Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara musu albarka yanda suka kula mana da wannan masallaci mai alfarma na ɗakin Allah da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi babu wani gini a duniya da yake da gata irin waɗannan gine-gine guda biyu ka je ka ga yadda ake aiki ba dare ba rana ka ga inda kazanta tana diga kafin ta faɗi an kwashe ta ka ga ma'aikata dare da rana ba gajiyawa ana biya su albashi mai tsoka wanda ya fi naka na darakta a yanzu saboda su tsaftace masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga wuta ga air condition ga ni'ima in ka shiga sai ka ji baka so ka fita duk abin da kake bukata an hayya maka a ciki sai sai ta karshe wanda ya fitowa fili shine wanda aka yi a 1994 wanda sarki Fahad ibnu Abdul Aziz Ali Saudi Allah ya ji kansa da gafara malamin mu Jabir aljazairi wanda ya rasu kwanakin bai da kuka san shi mai littafin min hajjul muslim lokacin yana karantarwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi ya domin yayi shekara cikin yana koyarwa a wannan masallacin tun yana matashi har ya zama ana tura shi a keken guragu to yazo yake cewa bayan an gama wannan project din an zo an yi commissioning an bude masallacin an yi masallacin yana da kafasitin da zai ɗauki mutum miliyan ɗaya suna sallah a lokaci ɗaya a cikin masallacin an faɗaɗa shi har ya fi faɗin garin madina lokacin da manzo Allah yake da rai lokacin da manzo Allah ta talama yake da rai faɗin masallacin faɗin garin madina gaba ɗayansa bai kai faɗin masallacin ba lokacin da sarki fahad ya buɗa shi wannan aikin da ya wannan project din sai malam jabir jaza'iri yake cewa sai na yi mafarki na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu in gaya wa Fahad in mata albishir cewa ma barra fahadan ma sana'a ba'adar yau in ce mata wai in ji manzan Allah sallallahu alaihi a mata albishir cewa duk abin da ya yi Allah ya yafe masa daga yau saboda hidimar da yawa masallaci na wannan nuna darajar da hidimar masallaci take da ita a wurin musulmi an fahimta ko to haka kuma musulmi suka gada magabata aka yi ta yin aiki wa masallatai masallatai suka zama wato marakis wanda suka zama wani abin ci gaba na duniya wanda yanzu manya-manyan jami'o'i na duniya waɗanda ake alfahari da su a ƙasashen larabawa tushen su da masallatai ne masallatai da suke da tarihi kamar jami'ar abdu bin al da ke masar kamar jami'ul azhar ba masallaci ne shine zama jami'atul azhar kamar jami'u zaituna na tunisiya asalin sun zama masallaci ne shine zai zama jami'atu zaituna kamar jami'ar karawiyin da take fas a morocco wannan asalin sa masallaci ne aka rika tsawara shi ana karantarwa aka bude primary a bude secondary ya zai faɗaɗa har ya zama jami'a daga masallaci ba gashi abin da ya zo ya zama a duniya abin da ake so yanzu musulmi su koya kenan ta yadda zai zama masallaci zai yi amfani ya yi impact a rayuwar musulmi a kowane bangare abin da za mu faɗa na ƙarshe sauran darussan za su zo a cikin darasin can na gaba shine me ya kamata mu yi wa masallatai a yanzu me ya kamata masallatan mu su kunsa in muna so mu gaji yadda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake hidima wa al'ummar duniya da al'ummar musulmi bil na farko shine masallatan mu su zama za a tsaye da sallah a ciki wannan shine babban manufar gina masallaci fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasbuhu a ambaci Allah ayi sallan farilla ayi sallan nafila a bada dama wa mutane wanda zai zauna yi nafila ya zauna kar a ce za a kori mutum a masallaci lokacin da zai nafila ya zo masallaci yana buɗe galibi sama da yanda yake kulle za a iya rubuwa don security in bukata ta taso amma lokacin da yake buɗe ya zama ya fi yawa sai zama salloli da ake yi a cikin dare a cikin azumi da sauransu duk masallaci ya zama zai biya wa musulmi wannan bukatar abu na biyu shine karantarwa na addini masallaci ya zama akwai darusa na alqur'ani halakat na alqur'ani duk karantar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana alqur'ani a masallacin sa yi. sannan da karantar da hadisi da fiqhu da sauran ilmomi na addinin musulunci abu na uku shine masallaci ya zama yana da library wanda mutane su dauki littattafai na addini da duk suke bukata malami in zai lissafi zai samu a ciki lalle masallaci ya zama ya ci gaba ya kai wannan in ma bai fara bai zama daga cikin strategy da aka gina masallaci akai ya zama committee suna shirin nan gaba za su samar da labirari ko karami ko babba abu na hudu ne zama masallaci ya ci gaba ta yadda zai iya samar wa mutane wato biyan bukata na sauran ilimin muka da ba na addini ba wanda ake bukata a duniya saboda rike zamani annabi sallallahu alaihi wasallam daga masallacinsa ya rika tsara abubuwan da aka rika gudanarwa na karantarwa wanda waɗansu su ba na addini bane daga masallaci ya rinka tura zai ibn sabis ya je yi karatu na zamani wanda ya zai zo mata sakatare to aka masallatan mu ya kamata in suka yi masallaci makarantar islamiya to kuma su faɗaɗa ta yadda zai zama kamar da coci coci suke da makarantu to ya zama makaranta masallaci makarantar da ta fitar wanda aka gina shi akan wato islamic orientation ya zama ya kai daga marhalan firamare har zuwa sakandare har jami'a ya zama masallaci za su iya bada wannan abu na biyar shine zama masallatai za su zama wurin kiwon lafiya na musulmi mun je kasashe da yawa da mu ga duk wani wani community na musulmi a cikin masallacin akwai asibiti wanda akwai likitoci waɗansu suna tatawu'i ne in suka je suka yi aikin su na gwamnati suka dawo za su bada awoyin su extra sai su suna yin aiki kyauta saboda Allah wannan saboda masallaci ne shi kuma hidiman da zai wa masallaci ke ne zai yi aiki kyauta amma ya zama akwai zama masallacin ya samar da asibiti ko wurin bada ko wurin shan magani da sauransu sannan daga ciki masallaci ya zama yana da wato hidimomi hidi wato hidimomi na daukar nauyin mutane na abin da ya shafi khadamat ijtima'iyya maliyya iktisadiyya na wa talakawa wato su ya kamata idan mun ci gaba irin wannan watanni biyu da suka wuce aka yi lancin din ATM na shinkafa a Malaysia ATM wanda da ka danna ne a cire kuɗi su da suka zo masallaci sai aka kirga sunayen talakawa waɗanda suke bukatan abinci in aka zo ba sai ka rika zuwa ka je ka samu liman ko ladan ba sai baka ATM an rubuta an riga an baka caji kana zuwa in ka danna ka makala ka ta password ɗinka sai zuwa maka da kwano biyu sai ka ɗauka ka kai gidanka ka ci abinci muna da bukatar irin wannan yaushe za mu ci gaba mu kai haka abu na bakwai shine mu samar da wato ofis na yin sulhu a tsakanin musulmi yadda ba sai a rika zuwa kotuna ba a masallaci zama a ofis inda in aka yi jima tsakanin mutum da matarsa za su zo a ko ofishin liman a ko ofishin wani alkali wanda ya yadda ake shari'a amma a madadin wato abubuwan da yake yi na alkali official amma nan kuma zai zo ya yi ne saboda Allah ya zai sulhu wa sulhu kai sannan ba kuma ma matsaloli na aure kawai ba har da matsaloli na siyasa tsakanin wani da wani yan jam'iyya kaza ba ta ga maciji amma duk musulmi ne mu musulmi mun kasa sulhunta su abun kunya ne sai ka rika gani a jihohi daban-daban sai ga wani babban fasto wai ya kira wani musulmi da wani musulmi ba ta ga maciji da juna wai zai sulhu tsakanin su ina limamin garin ina aikin masallaci Salabu na takwas shine ya zama masallatai su zama suna da wuraren hall hall wanda in ana bukatar tarurruka na musulmi za a yi a masallaci zai san an zo ba za a yi sharri ba ba za a kulla sharri ba don an san a jikin masallaci ake an fahimta waɗansu su zo ko da taron siyasa ne ko da taron sun ɗauki haya wanda za a masallaci zai samu kuɗin shiga amma wanda an tabbatar da cewa alheri za a faɗa abu na tara kuma shine masallaci ya samar da kuɗaɗen shiga ta hanyar kuɗaɗen da ake samu a gina shaguna ko a rika noma ko a sa jari a wasu wurare ana samun kuɗin da ake gudanar da al'amura na bukatun musulmi sai abu na goma shine su'un amniya abubuwa na tsaron mutane harkokin agaji da harkoki na tsaro da yadda za a sa matasa ana koya musu yadda za su samu karfi a jikinsu Allah ubangiji ya datar da mu ya sa masallatan mu su biya mana iyakan bukatun da muke bukata na ci gaban addini da rayuwa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh